a daidai wannan lokaci muke fara wannan zama da yi masa sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu bari mu fara da tambayar anas ya uma karfi daga jihar kaduna da yake cewa malam menene hukuncin namijin da ya shafi gabansa alhali yana da alwala shin alwala tana nan ko kuwa to dangane ga wannan matsala an samu hadisai ne guda biyu ɗaya hadisin daga namiji ɗaya hadisin daga mace shi hadisin namijin an samo shi daga talqu ali Allah ya ƙara masa rida ya ce idan mutum ya shafi azzakarinsa a cikin sallah akwai alwala a kansa ma'ana alwalarsa ta ware sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la inna ma huwa bad'atun minka to ai ba wani abu kai ba tsoka ka taba daga cikin tsokar jikinka wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id ibn Majah suka rawaito shi da Ibn Hibbana to kaga wannan hadisi ne na namiji kuma ya ce idan ka taɓa gabanka alwalaka ba ta ware ba sai kuma aka ruwaito daga mace ita ce busratu bint safwan Allah ya ƙara mata yarda ta ce haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man masa zakarahu falyatawadda wanda duk ya taɓa gabansa to ya sake alwala shi ma Imam Ahmad da Abu dauda da Tirmidhi da Sa'id ibn da Abu dauda suka rawaito shi kaga wancan rawahul khamsa wannan ma rawahul khamsa hadisin da namijin ya rawaito talqu bin Ali Allah ya kara masa yarda shi ya ce idan namiji ya shafi gabansa alwala ba ta ware ba ita kuma Busratu Binta Safwan ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya taba gabansa ya sake alwala to waɗannan hadisai guda biyu kaga kamar sun ci karo wannan ya ce in an taɓa ta ware wannan ya ce an taɓa ta ware ba to sai malamai suka yi maganganu biyar akan wannan matsala wasu malaman suka yi nazarin isnadin hadisin tsalko da hadisin busra sai suka rinjayar da hadisin tsalko akan hadisin busra suka ce domin wannan matsala ta fi shafar maza ya kamata a ce maza ne suka fi damuwa da ita ma suka ruwaito ta saboda haka tunda an samu ita ta ce a tata ruwayan ta ware shi a tasar wayan da abin ya fi shafa ce bata ware ba to za a rinjayar da hadisin talqu akan hadisin busra haka suka ce wanda ya taba gabansa ba zai sake alwala ba saboda an rinjayar da hadisin talq akan hadisin busra amma in ya sake alal istihbab in zai sake sai dai sake a bisa mustahabbi kuma la'akari da hadisin ita busra din malamai na biyu suka ce a duba asali asali alwala ta ware an taɓa jiki ko bata taɓa ba saboda asali ya nuna alwala bata ware ba sai an samu dalilin da zai ware ta shi kuma hadisin ya zo ya ci karo da asali saboda haka kenan hadisin da ya ci karo da asali shi zai aiki da shi domin shi bai hakaito mana wani sabon abu ba dama can an taɓa gaba alwala ba ta warewa ba wani hukunci ya kawo mana sabo ba ita ce ta zo da sabon hukunci da ta zo da warewa da haka mai warewa za a ɗauka domin shi ya tabbatar da hukunci wancan korewa yi wanda ya tabbatar da hukunci kuma shi ake rinjawa akan wanda ya kore shi domin shi ya zo da sabon abu shine hukuncin shafar gaba wasu kai jam'i tsakanin hadisan suka ce to mu haɗa hadisan idan mutum ya shafi gabansa idan da tsari wato ta kan tufa ya taɓa to alwala ba ta ware ba amma idan ba ta kan tufa ba ne alwala ta wari. wasu ka ce a'a za mu jam'i tsakanin hadisan amma abin da za mu ce idan mutum ya taɓa gabansa da niyyar sha'awa kaga ai ba bai taɓa shi kamar sauran gabbai ba tunda yana taɓa hancinsa yana taɓa kunnensa yana taɓa kansa amma in kaga ya taɓa gabansa yana wasa da shi to sha'awa ce ta sa yi haka da haka alwalarsa ta ware ba dan shafar ba sai dan an haɗa shafar da sha'awa kenan in shafar ne shi kaɗai ba zai ware ba amma inda sha'awa mutum ya yi niyyar shafar gabansa to alwalarsa ta ware da haka so suka ƙara kalmar sha'awa suka ce shi ne alwala ta ware wasu malaman na biyar suka ce a'a su jam'in su shine idan mutum ya taba azzakarin da cikin hannu ko da cikin yan yatsu ko da gefen yan yatsu shine mazhabar mutum malikiya wanda ya shafi gabansa bi batinil kafi aw bi batinil asabi aw bi jambaihima ya shafa da cikin hannu wajen jan nan duk inda hannun mutum yake ja ga mu bakake cikin shine ja to duk mutumin da ya shafa da wannan jan kaga kamawa waye. in kwa da bayan hannu ne kaga bayan hannu ba a rike wani abu da shi so da haka in rikewa zai dole sai ya sa shi a cikin yan yatsunsa da tafin hannunsa sannan zai rike to mutum ya taba da nan suka ce alwala ta ware amma inda bayan hannu ne to alwala ba ta ware ba so kaga wannan shine maganganu so abinda malamai suka farin jawa a cikin wannan shine maganar sha'awan nan tana da ƙarfi cewa mutum ya taba da sha'awa alwala ta ware in ba da sha'awa bane an so a sake alwala na'am to Allah ya saka da alkhairi akramakalla wannan ya ce a gaskiya ina ɗaukar kuɗin mahaifana ba tare da saninsu ba saboda bana na sa in riƙa yawan tambayar su to malam tunda iyayena ne su suka haife ni akwai wani abu ko kuwa ba wani abu lalle akwai wani abu kuma ma babba domin haƙƙi ne kake shiga na iyayenka inda su ne suka ɗauki naka ba su gaya ma ba to sun ɗau daidai domin su suke da haƙƙi a kanka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wani matashi anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka duka kayan babanka ne haka idan babanka ya ɗauki kayanka ko da bai gaya ma ba ko ya gaya ma baka da wani haƙƙi a kansa don ya ɗauki kayanka ya kashe ko ya amfani da shi bai gaya ma ba amma kai in ka ɗauki nasa to ka shiga alhakinsa ka yi uƙuƙul walidaini ka saba wa iyaye saboda haka ka lissafa duk abin nan da ka ɗauka ka je kai musu bayani ko ka biya su ko ka nemi wasu domin ba kai kaɗai bane su in kana ɗiban musu kuɗi a matsayin ɓarawo kake yanzu domin ba halacciya maka su kai ba su ne suka ɗauki naka ba komai amma kan ka ɗauki nasu akwai ma alhakin ma da ya fi watakila ma ƙara ka ɗauki na waje don baka san watakila baban na ko baba ka tari suke don kyautata rayuwarka ko ta ka ko wani abu da ya kama da haka ba kuma ka je ka dinga sacewa ka ce dan iyayenka ne babu komai wa ya gaya maka Malam ta fuskar hukunci a nan akwai bambanci da mutum ya isaci na wani can a waje da kuma isaci na mahaifan nasa ko kuwa daɗe ne. Ai ba wani bambanci mutukar babansa ya kama shi da kaya ya ɗauko a cikin tsari ya kai shi kotu ta yanke masa hannu. Sai dai an san uba ba zai haka ba watakila zai kama shi ne a gida ya mafaɗa ya karɓe kayansa. Amma da zai kama shi da kayan ya fita da shi waje musamman kuma a ce ɗakin da bai yi masa izini ya dinga shiga ba kamar ɗakinsa ne na musamman uban. ko sa ce ko sip ɗinsa ne wanda dama an san ba mai amfani da wannan sai ba sabanin a ce kaya ne a rumfa da kowa ke iya shiga ko ɗakin da an waɗan izini ya shiga to wannan in ya ɗauka sunan sunansa ha'inci amma idan keɓantaccen guri ne da uban ne kaɗai ke amfani da shi ya je kai hannunsa ya ɗauka to wannan sunansa sata idan uban ya ɗaga ƙara ya kai kotu za a yanke waɗan hannu. Na'am. Malam mutumin da ake bin sa azumin wata guda saboda wata larura zai iya tara mutane ashirin da tara ya raba musu hatsi kowa mudunnabi ko kuwa zai iya tattarewa ya raba wa mutum biyu ko uku kawai ko kuwa ma dafaffe zai basu sannan mata dole ne su asarta karatun sallah ko kuwa za su iya bayyanawa in ji tambayar hassan m to dangane ga abin da ya shafi wanda ake bin sa azumi ba zai iya azumin ba zai ciyarwa to ciyarwar dai dole ne adadin azumin zai ciyar da adadin mutanen idan ya sha azumi talatin mutum talatin zai nema ba zai tattara abin talatin ya ba mutum ɗaya ba dole adadin sai dai in adadin ne ba a samu ba amma in dai akwai talakawa kuma neman talakawa talatin ai ba abu ne mai wahala ba shefu ko mai sauki ma ka samu talakawa masu bukatan abincin da zaka ba su mutum talatin saboda ba zai ba mutum biyu ko ɗaya abin mutum talatin ba adadin nan da aka faɗa kowace rana mutum ɗaya haka zai yi an ce anas ɗan malik da ya tsufa ya shekaru kusan ɗari haka yake da ya kasa azumi saboda tsufa sai ya tara mutane idan ramadana ya wuce talatin akai ko ashirin da tara a shekarar sai kira adadin waɗannan mutanen a ba su abinci ko a ba su ɗanye ko a ba su dafaffe kowanne ana bayarwa to dangane ga mata dama akwai inda ake bayyana karatu shine cikin sallar magariba raka a farko da ta biyu da kuma sallar isha ta farko da ta biyu da sallar asuba raka a biyu a zahar hudu la'asar hudu da ɗayan ƙarshe ta magariba da biyun ƙarshe ta isha su kuma ana yin karatun su ne a ɓoye saboda haka inda ake ɓoyewa mace ta ɓoye inda ake bayyanawa ta bayyana sai dai malamai sun sa wa iyakar bayyanawan mace cewa ta ji yadda kanta kawai ba wai ƙwallawa za ta yi yadda maza suke karatu ta jawidi duk unguwa ana ji ita ba haka za ta yi ba za ta bayyana ne gwargwadon yadda kunnanta zai ji saboda kiyaye martabata na'am Kalla ina matukar son shirin nan naku wani lokacin domin gudun kada ka faɗi wani abin ban ji ba idan buƙatar zuwa bayi ta kama ni nakan tafi da rediyo ina ji a haka to ganin kana yawan faɗin Allah ya ce annabi ya ce ko da laifi sauraron shirin da nake yi a ban ɗaki daga hallaru tashar zawarawa safe jihar zamfara to idan mutum yana so ya ji karatu ko ya ji wani faɗakarwa ko wa'azi ko wani abu da ya shafe shi sai dai ya bar rediyon a waje shi yana daga cikin banɗakin domin a rawaito cikin malamai magabata saboda tsabar kwaɗayin ilimi in ya shiga banɗaki don kai ya asara wannan lokacin sai sa ɗaya daga cikin almajiransa yana karanto masa hadisi daga waje yana ɗaga murya yadda shi zai jiyo daga banɗaki ɗin domin lokacin banɗakin ma a amfani da shi a ci moriyarsa to kaga jiyowa daban amma ka shiga da abin cikin banɗakin to za a ga kamar babu girmamawa a ciki amma daga waje ka iya ƙara sautin rediyon ta yadda za ka dinga jiwa daga ciki ko kuma ka yi rikodin ma ka ji duk wanda kai daga cikin wannan ya fi a ce ka shiga da rediyon cikin banɗaki kamar yadda ka faɗa ana ambatan sunan Allah ana kuma ambatan sunan annabi sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alkur'ani da hadisai na'am malam waɗannan sahabbai ne aka yi wa bishara da shiga aljanna tun suna raye a duniya so nake malam ya faɗa min su a hankali domin na haddace daga sunusi ibrahim usman ɗan gani musawa jihar katsina sahabban da aka wa bishara da gidan aljanna suna da rai sun fi arba'in amma akwai goma da su suka fi shahara a dunkule aka zo musu da bishara cewa su 'yan aljanna ne waɗannan akwai khalifofin annabi guda hudu abubakar umar usman ali yadda na jero su haka suka yi shugabancinsu abubakar umar Usman ali waɗannan suna cikin mutum goma da aka ba su kujerar gidan aljannatun suna suka karɓi satifiket ɗin aljannatun suna da rai kaga an samu hudu kenan to in ka ɗauko azubairu bin al'awam da ɗalhatu bin ubaidillah kaga sun zama shida kenan in ka ɗauko sa'ad bin abi waqqas da sa'idu bin zaid kaga sun zama takwas kenan in ka ɗauko abdurrahman bin auf da kuma abu ubaidatu bin jarrah kaga sun zama goma kenan to waɗannan su ne su goma waɗanda ake karansu su al-mubasharuna asharatu bil jannati mutum goman da aka yi musu bishara aka ba certificate din gida aljanna suna da rai amma akwai Hassan da Husaini manzo Allah ce su ne shugaban matasan gidan aljanna kaga su ma musu bishara dan ba za ka zama shugaba matasan gidan aljanna kai baka aljanna ba haka na na Fatima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce sarauniyar matan aljanna kaga ita ma an mata bushara da aljanna akwai matan Annabi sallallahu alaihi wasallam dukan su su goma sha ɗayan nan biyu sun rasu manzon Allah ya battara a duniya shi yasa Allah ya ce wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada ku auri matan Annabi har abada saboda matansa ne a duniya matansa ne a lahira kaga kenan su ma duk yan aljanna ne akwai irin su Bilal bin Abi Rabah wanda shi ma an masa bushara da gidan aljanna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina gidan aljanna naji shigowarka akwai irin su Rumai Sa'u wanda ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta a gidan aljanna da sauran sahabbai suna na ko ta bakan mata da ta zo tana ciwon farfadiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta kina so a miki addu'a ne ciwon ya warke ko ku a roƙa miki Allah ya saki a aljanna ki haƙuri da rashin lafiyar ta ce ta fi son a roƙa mata Allah ya sa ta aljanna haka duk sanda za ta wuce Abdullahi dan Abbas yana karantarwa sai ce mai son ya ga ya aljanna ya kalli wannan mata haka nan kuma akwai su da yawa irin waɗannan da aka musu bishara da aljanna wanda an tattara su sun kai kusan mutum arba'in waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya nuna su ko ya faɗe su kama wani mutum da ya shigo masallaci annabi ya ce yanzu ɗan aljanna zai shigo gobe ma yace dan aljanna zai shigo jibi ma yace dan aljanna zai shigo to kaga wannan shi ma an masa bushara da aljanna haka nan ukashatu bin mihsan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an bashi kujera da mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna kuma aka sake ninka masa dubu saba'in sau dubu saba'in yace ya rasulullah roƙa min Allah ya sani a ciki yace kana ciki kaga shi ma wannan bushara aka masa da aljanna to irin wannan ne aka tattara suka kai wani arba'in da yan kai amma dai waɗannan su ne mahimmai waɗanda aka musu bishara da gidan aljannatin suna duniya na'am malami wannan tambayar kuma cewa yake dan Allah ina so in san cewa ko raka ango ɗaki da ake yi a ranar farko yana da amincewar addini kuma wacce addu'a ake so shi angon ya karanta idan zai shiga ɗakin. To, dangane ga ladubban tarewa da hanyoyin da ake bi idan amarya za ta tare har littafi aka wallafa mujalladi guda mai taken adabu zifaf fi sunnatul mutahara wato laduba tarewa da ake so a mutumin da ya aure ya bi waɗannan ƙa'idodi wajen tarewa amaryarsa tun daga abin da ya shafi ɗaura aure har ya zuwa dukkan ƙa'idodin da ake bukata a cikin zamantakewa ba laifi idan angwaye sun raka mutum ɗakin amarya ko arko amarya cikin wannan littafi ya kawo cewa na Aisha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ‘yan mata sun rakota, kuma har ma aka zo da nono a cikin ƙwarya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓa ya sha ya miƙa wa amarya na na Aisha, sai ta ji kunya bata ta karɓa ba, sai ce wa ‘yan matan da suke tare da ita ko ku karɓa ko ku sha, sai suka ce ai mun ƙoshi sai ce a ka ku haɗa wa kanku ƙarya da yunwa, ma'ana kuna bukata kun ce kun ƙoshi, to ƙarya kenan da yunwa. saboda haka yace kasa hada kansu wannan wannan ya nuna kenan ana so yan mata ko mata su raka amarya ba laifin an yi haka ko ma an gozo dau basa duk ba laifi haka nan kuma mutane su raka mutum shi ma ɗakin amarya su man nasiha su mata amma sai dai ta yi shiga ta addinin musulunci ta rufe jikinta ba kamar yadda ake da ba na siyan baki da samari za su zo a yi ta wasa da amaryar mutum ya ga za a masa wannan ta ga bakin kofa sai ya sallame su ya ce ha za fi bai ni wa bai nan ce marabata da kowa sa inda dare masa amma akwai masu hankali da za su je ga angon ga amaryar a yi musu nasiha to ke kin yi aure wannan ne mijinki kai kuma kai aure wannan ce matar ka. so da haka da Allah a yi zama na hakuri zama na soyayya zama na juriya zama na girmama juna ku zauna ta gaya maka duk abin da yake ba ta so da wanda take so kai ma ka faɗi duk abin da kake so da wanda ba ka so ku riƙe wa juna sirri ku dinga shawartar juna duk abin da za ku yi ku dinga yin sa akan tsari kuma ku dinga tafiya akan ka'idodi da za su kiyaye aurenku su kuma inganta shi bayan shekaru mu zo mu tara kuna zaune lafiya da wannan ana iya yi amma an kaga 'yan duniya ne kawai da za su je wasu ma zuwa suke suna kirga kayan da aka wa matar wasu kuma so suke su ga matar wace iri ce a ji a ta gulmace gulmace wasu kuma so suke su ga kayan da aka mata nawa aka kashe to duk waɗannan kaga ba ka bari su ga gidanka ba wasu ma har da barayi ma za su taho su ga yanayin gidan naka zo su ma sata duk dai akwai dai kowa irin manufarsa da ka tace abokanka na gaskiya wanda za zo su maka nasiha da amarya wannan babu laifi na'am sai kuma tambayar da ke cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam idan na yi alaula domin sallar jana'iza sallar farilla ta zo ina da wannan alaular zan iya yi da ita daga malam Aminu dan kwarma karamar hukumar kafir a jihar katsina to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal allazina amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wannan aya ta mana bayani akan alwala kuma yace idza qumtum ila salati da haka malamai sun sanya jana'iza tana daga cikin sallah da ake mata alwala mutum zai alwala ya niyyar yayi alwala kawai yadda Allah ya sa shi wacce zai iya yin komai da ita zai iya sallar farilla da ita zai iya nafila da ita zai iya komai da ita saboda haka sai dai in yayi niyyar cewa wannan alwalar tasa ba ta farilla bace ce to kuma ba ta farilla bace ai sallar jana'iza ma ba zai yi ba saboda haka idan ka alwala dan ka ɗau alkur'ani ko kai alwala dan kai ɗawafi ko kai alwala dan kai sallah duk wani abin da aka sharɗanta masa alwala kana iya yin sa da wannan alwalar mutuka kayi ta da niyyan alwala ce ta farilla na'am sai tambaya ta gaba yake cewa malam wai an ce suna shamsiya ba suna ba ne da ya kamata a sanya wa yarinya idan an haife ta yaya gaskiyar wannan maganar take daga nafi'u adamu kukar gandu gusau jihar zamfara shamsiya dama yana nufin lema ai daga shamsu ne na rana ta shamsiya lema kenan da ake kare rana da ita nisbatun illa shamsi shamsu shamsatu ko shamsiyatu nisbatun ila shams saboda haka ai rana kawai fa kenan da hausa kamar yadda can maguza suke sa rana damuna ci ke ci tumu ci albasa karin kwanya dan wake ka gani to shine sa shi ma aka sa kaga ai ba suna bane mai muni tunda ba wani mummunan abu ya dauka ba rana ana siffanta abu mai kyau da ita wani balarabe yana cewa kamatu zalluna ne nafsu ahabbu ilayya min nafsi kamatu ne wa min ajab shamsun ne min shamsi yana so ya burge wata mata ya yabe ta da ya dago kai ya ganta sai yake cewa eh, ta tashi tana min inuwa wata rai da na fi son tafiye da raina ta tashi tana min inuwa daga rana abin mamaki rana tana yi min inuwa daga rana saboda laraba masu tashbihi sukan cewa wance ka shamsi fiddiya domin ita shamsu tana da zafi tana da ƙuna kuma tana da haske don an ce wani kamar rana yake sai a ce a wajen haske ba a wajen kuna din da wajen wahalar da mutane ba a laraba suna kamanta mace da shamsu in an sa mace shamsu ba wani suna ne mummuna ba daga shamsu ne shamsiya shamsu da abu guda ne shamsiya ba ce kawai kamar an dangana ta ga rana din amma dai da za a samu sunan da yafi wannan ma'ana ko yafi wannan fitowa da shi ya kamata amma kamariya ai ba ce ilal kamar ardiya ka gani nisba ce ilal art saboda haka duk dangane ne ga waɗannan halittu na Allah saboda haka ba shi da muni tunda har ma da suna sa abdu shams daga baya kuma shari'a ta hana a dinga sa wa suna bauta ga wani Allah amma ya ba laifi ba ne sai dai da za a samu wani sunan da ya fi a sa shi ya fi dacewa. To Allah ya samu dace. Malam mun gode kwarai da aka samu damar amsa waɗannan tambayoyi da haka kuma muke sallama da kai assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah, mai sauraro shirin tambaya mabudin ilimi kenan aka